kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba 29 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da sha hudu ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al na al-sheikh al-doktor mufti al-am صالح الفوزان الفوزان حفظه الله ta'ala, inda muka kwana a cikin kitabun zaka babun fi zakati bahimatul an'am babun da ke karantar da mu akan zakkan dabbobi na ni'ima su ne raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da tinkiya bunsuru da akuya waɗannan su ne dabbobi na ni'ima A cikin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na bakwai. za mu tashi a daidai gabar da malam ya ce wa min maba'ifi zakatil mashiya daga cikin bincike wanda ke rataye da zakkan dabbobi da ake kiwata su ake kada su su je kiwo in yamma ta yi a dawo da su su ne ake kira mashiya wanda ake raka su kiwo ko dai shi karan kansa mai dabbobin ya raka su kiwo ko kuma ya ɗauki ɗan ƙwadago yana kada su kiwo idan yamma ta yi ya kada su su dawo ko kuma kare a ba shi tarbiyya da zai kada su su tafi kiwo in yamma ta yi ya kada su su dawo gida wannan duk musulunci ta amince da irin wannan tsari to malam yace daga cikin wa'annan tsare-tsaren ma'rifatu hukmil khulqati fiha sanin hukuncin hadaka a cikinta shine ake kira al-khulqa hadaka mutum biyu mutum uku su hada dabbobinsu ya zamana sun ajiye shi a wuri daya wannan shine ake kira al-khulqa wanda ayar da ta zama ginshiki a wajen alƙalai wanda ake amfani da ita ita ce na cikin suratu sa'ad wahal a taka na bu'ul khasmi ita tsawarul mihra ita kalu ala dawud fafazi'a minhum qalu la taqab khasmani baga ba'duna ala ba'din فاحكم بيننا بالحق ولا تشفت واهدنا إلى سواء الصراط سيتمي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سألتني فغفرنا له ذلك وإن له عندنا يدا وزلفى وحسن مآب التي هل أتاك نبغ الخصم إذ تصوروا المحراب شن لا لابار وأن سكي سائن ساسوبيو بيزو مكبا قالوك شن سكي جيو جنبوتا شن إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود da suka zo wajen bauta masallatai a lokacin lokacin da suka zo wajen annabi dawud kala khasmani baga ba'duna ala ba'd sai ɗaya ce to mu nan muna husuma Ɗaya a cikinmu ya yi wa ɗaya ta'addanci ɗaya a cikinmu mu ya cuci daya fahkum bainana amma abinda muke so kayi hukunci tsakaninmu sai ce ne Bilhak da gaskiya sai ce wala tushit sarabin kenan kakka kuskura ka karkata kakka yi zalunci wahdina ila sawa'is isra ka nuna mana tafarki ne kakkiya wanda yake daidai kaga sun mai sharadi kafin su mai tambaya in za ka yi hukunci tsakanin mu ka yi da gaskiya kuma kakka karkata kakka yi zalunci bi ma'ana in ka saurari ɗaya ba ka saurari ɗaya ba ka yi hukunci kai a zalimi ne sai ce khasmani ko sai ce inna haza afi wannan ɗan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ja shi yana da awakai 99 waliya na'jatun wahidatun amma ni wato akuya ɗaya nake da shi faƙala akfilniha wannan mutumin sai ce in ba shi na waya cika na zama ɗari ni in tashi tutan babu Wa wa'azzani fil khitab kuma ya buwaye ni a magana ka san mutane duk yanda da kuɗi yake shine mugu duk da talaka yake shi ne aka zalunta haka ne ko haka karatun mutane yake ko da yake ba ya ji wannan ba me ya kamata ya yi sai saurari ɗayan ko tun da wannan ne yi magana yana jin haka sai ce laƙadif zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni'aji ya zalunce ka da ya ce ka bashi ka guda ɗaya tilo shi ya cika sana'a sai zama ɗari kai ka tashi a tutan babu ya ƙalince ka ana fahimta sai ce wa inna kasiran minal Ya yace da yawan mutane da suke haɗaka a wurin kasuwanci haɗaka a wurin harkan rayuwa la yabghi ba'dhum ala abin, ɗaya na yi wa ɗaya mugunta illal ladina amanu banda wa'anda suka yi imani wa Aminu salihati kuma suka yi nagartattun ayyuka sai ce wa qalilun ma amma su ma ɗan kaɗan ne a cikin al'umma kaga yanzu ai yayi hukunci kuma mutanen dukkan su biyu suna ne gabansa da ya ji na wannan me ya kamata ya ce ka ji bayanin da wannan ya faɗi wannan annabin Allah fa ake ma magana annabi dawud ake ma magana kaga ya kamata ya ce ma wannan to kai ne ya faru Allah yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ya kamata ya ce mai to kai kaga abin da ya faɗi ya haka ya abin hakan yanda ya faɗi haka ne ko ko akwai akasi sai hukunci sai ce ya zalunci shi ko yana gama magana sai masu tambayan suka ɓace su biyu mala'iku ne Allah ya turo su su gwada shi dukan sai suka bace kaga yanzu shine sai Allah ce wa zanna dawudu anna ma fatannahu suna a anan ne annabi Dawudu. ya tabbatar gwada shi muka yi fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai ya nemi gafarar ubangijinsa yayi sallah yana neman kusanci dan a nuna ma laifi ne ka ji maganan wani ba tare da kayi ka ji na ɗayan ba ka yi hukunci sai Allah ce fa na lahu zalik wannan abin da yayi muka yafe masa me dalili wa inna lahu wa na da zurfa saboda shi annabi Dawud a wurin mu yana da kusanci wa husna ma'ab kuma dan aljanna ne kaga an gama to kaga anan muhallin shahid wa inna katiran min al-khulafa'i ko. masu haɗaka ana ganewa to kaga a ayar an yi shimfiɗa duk tsarin alƙalanci wannan shi ne in ka gina wannan ba za ka yi hukunci ba sai ka ji wannan ko da a matsayinka na uba kana da yara da yawa wannan zai zai ce ma wane ya mun kaza an gane to baya halatta dan wanan nan shi ne san shi da gaskiya duk abin da ya faɗi ma kawai ka ce wahayi ne kuma ayuwa a ce wani ka shi da karya ko kafin shi da badakala ba daidai ba ya kawo maka ƙorafi ba tare da ka yi bincike ba ka ce ƙarya yake yi ka kori ba daidai ba ne ka bincika haka kai ma in kana da mata ka ga yanzu mai mata ɗaya ba zai san karatun nan ba mata ɗaya ta kawo korafin wata ta mata ba daidai ba an gane kaga shi ba ta ɗaya ke da shi kaga ba wata wasu sai ta ce kamun ba daidai ba amma in kana da biyu uku hudu za ta iya zuwa ta ce mata ka samun kaza ko saboda kila tana da fadanci a wurinka kada ka ce to ai kila ko kuma a cikin matarka saboda mai mata sama da guda ɗaya shine zai gaya mata kowace da halinta akwai wacce za ka ga ta saba yin karya akwai wacce kuma ko da gaskiya take faɗi to ko da ita ce ta kasanta kullum gaskiya take faɗi in ta wata ta gaya maka magana ba za ka ce karya ba ne kuma ba za ka ce gaskiya ba ne sai ka saurare ta ta biyin sai ka tuntube ta me ya faru tsakaninki da wacce kaga yanzu ka ba ta ne listening ear za ka saurari me za ta faɗi daga nan in ta faɗi kaga a cikin maganganunta za ka fahimci abin da wancan ta faɗi in an samu akasi kaga za ka yi mata tambaya to ta ce kaza tsakaninki da Allah kin yi kaza da ita za ta ce eh ko kuma a'a kaga yanzu ka gama ji to in ka haɗa su ke me kika ce min kaga in ƙarya take ba za ta iya nanata ta ba ga daga nan za ka gano gaskiya to wannan shine ƙa'ida da shari'a ta bada ko da yaushe dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in masu kusuma biyu sun zo abin da yake fara ce musu innakum muna ilayya ku dinnan kuna kawo ƙaran juna zuwa gare ni wala'alla ba'abukum alhanu min ba'd ɗaya a cikinku ya fi ɗaya iya magana sai in saurari maganar su saboda ya iya magana sai in zaci shi ne gaskiya sai ce fa man lahu min haqqi akhihi duk wanda iya maganarsa nake zaton shi ne gaskiya na bashi gaskiya na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na basa fa innama hiya qit'atun minan nar to ya sani wani yanki na garwashin wutan jahannama na ɓantalo na basa liya khuzaha aw liya da'aha ko ya karɓa ko ya faɗi gaskiya kaga me yake so ya nuna maka ta yi wani saboda wani bai iya magana ba in yanzu yana magana sai ka ga baya iya magana yadda ya kamata amma wani idan ya fara maka magana wallahi sai ka nasu don ya iya magana in ya shirya maka karya wallahi za ka ce duka kowa saudi aka haife shi saboda ya iya magana kai wani ma wata yar hawaye zai kara maka da ita wani ma sai ya hada da kuka hadda katari kai tunanin kai an zalunci wani wayo Allah sarki ka duba yadda kuma Allah bi kariya ne ana ganewa wani kuma yana magana yana tuntuɓe wani yana magana yana tuntuɓe haka Allah ya yi shi ba wai don bayi da gaskiya ba ne sai manzala ce to wuta na bashi ko ya karɓa ko ya faɗi gaskiya to kaga da yawa idan aka zo irin wannan ana wa mutane irin wannan shimfiɗar ko da mutum yana da wani abin nan zai ɗan sa shi ya la'akar akwai imani a zuciyarsa to malam ya ce Ma'arifatu hukumin khulfati fiha ka san hukuncin haɗaka da ake yi na dabbobi me ake nufi shine wannan zaidu wannan amru zaidu na da awaki goma amru na da awaki talatin kazan hada sun zama nawa sun zama arba'in ko to ya irin wannan tsarin ko kuma ku uku ne wannan na da goma wannan na da goma wannan na da sha biyar ko wannan na da ashirin ana gane amma kun yadda za ku haɗa su gabaki ɗaya ku dinga harkan ciwo tare kaga yanzu tun da kun dunkule su zakka ta hau kanku ko ba ta hau ba shine bayanin da mana yake so ya gaya mata an gane saboda ne ce aiki aiki ni kawai na haka ne amma in dai kun haɗa to zakka ta hau kansu kada shekara kada su cika wannan adadin bi ma'ana nisabin zakka ya hau kansu sai ku ce a ah, to shi kenan sai a raba kai ka ja sha biyar ɗinka ni in ja goma na wance ja abin nan kaga an ƙara abin nan ko can bayan kwana biyu sai kuma a ce me a zo a haɗa an gane in su ƙara sai a ce a ah, kowa ya ja nashi wai irin kasan mutane na da irin wannan wayar to yaya wannan tsarin yake shine ma yake so ya gaya maka bi an kuna majmu'ul mashiyati al-mukhtalifati mushtarakan baina shakhsayn fa aslah malam yace bi an kuna majmu'ul mashiya ya zamana cewa tarin dabbobin da ake kadawa kiwo an tara su al-mukhtalifa wanda aka cakuɗa su mushtarakan an yi haɗaka ne bai na shaksaini fa'aktar tsakanin mutane biyu ko uku ko hudu wani lokaci ma biyar wannan na da biyar wannan na da shida wannan na da goma wannan na da ashirin wannan na da talatin a tara su a wuri daya a ce ana kiwata su kaga yanzu kun dunkule su ko to in ya kai nisabin zakka shin za a fitar musu ko ba za a fitar ba sai malam ya ce wal khulqatu naw'ani haɗaka kashi biyu ne annau'ul awwal nau'i na farko a wajen haɗaka ƙultatu a ayanin shi ne haɗakan ɗaiɗaikun mutane sanannu bi an ya kunan malu mushtarakan musha'an bainahuma dukiyar da zamana cewa an yi haɗaka musha'an kuma ya yaɗu bainahuma tsakanin su biyu kowa ya sani lam yatamayyaz nasibu ahadihima 'anil akhar aw lam yatamayyaz nasibu ahadihima 'anil akhar ba iya bambance kasan wannan da wannan ba kawai an haɗa. kuma ba ka iya cewa nawa kaza ne ko nawa na kaza ne ba an hada ba an gane to irin wannan ka an ya kuna li ma nisfu hadhihi al-mashiya a ce misali ɗayan yana da rabin wa'annan dabbobin aw rubuha ko kuma yana da ɗaya bisa ukunta a bisa hudunta ana ganewa wa nahwihi da makamancin haka النوع الثاني نوع نبيشين خلطة أوصاف هداك نصفة siffar dabbobi ko haɗakan abin da aka yi shi ya yake bi an ya kuna nasibu kullum min mutamayyizan ka san kowanne daga cikinsu su biyu ya sha daban ma'arufan kuma sananne ne lakinnahuma mutajawirani sai dai wato kowanne guda biyun wato suna kusa da juna kamar misali akuya da da tinkiya kaga ai suna tafiya ɗaya ana ganewa sai kuma sa an gane wannan yana da na gida wancan yana da na waje duka sunansu ne shanu ko sai kuma raƙumi wannan yana da na cikin gida wannan kuma yana da na waje ko kaga siffofinsu ba ɗaya ba ne za ka ga wancan ƙato kila wannan kuma ɗan ƙarami ne to kaga yanzu yaya irin wannan sai malam ya ce wa kullu wahidatin min al-khulafataini tu'athiru fi zakati ijaban wa isqatan wa taghliban wa takhfifan yace wa kullu wahidatin wata daya min al-khulafataini daga wa'annan dabbobin da aka cakuɗa su su biyu tu'athiru fi zakati kowanne yana tasiri a zakka ijaban ko na karuwa wa isqatan ko kuma na faduwa wa taglizan ko na wato taushi wa takhfifan ko kuma na sauki فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطتين كالمال to wannan haɗakan da aka yi tana mai da wa'annan dukiyoyin guda biyu da aka hada kaman dukiya ɗaya ne ana ganewa tana mai da shi kaman dukiya ɗaya ne yanzu wannan ya kawo awaki wannan ya kawo ne raguna ko tumakai sai aka hada su to yanzu sun zama ne iri ɗaya ne kawai ba zai ce a ah, tun da sun kai arba'in wane naka nawa ne nawa ashirin da biyar naka kuma na sha biyar naka tumakai ne ni kuma nawa awakai ja naka nima in ja nawa ana ganewa yanzu ne tun da kun hada hukuncin zakka in ya kai wannan adadin ya kama shi ba za ka ce ai daman daban-daban ne mun dai hada ne a'a tun da kun hada to hukuncin zai hau kansa ana ganewa sai malam ya ce bi shuruɗin da wasu sharuɗai al'awwal sharaɗi na farko an ya kunan majmu'u nisaban ya zama na cewa in an tattaro dabbobin rankatakabbinsu ya kai nisabin zakka shi ne in awakai ne ya kai nawa arba'in yanzu zakka ya hau da awakai da tumakai a haɗe an gane sun zama ne zakka ya hau kansu amma ba za ka kawo barewa ka cakuɗa su a ciki an gane kuma ka ce za a fita mutu da zakka ba saboda ne shi babu zakka a kanka an gane saboda dabba ce ta me ta dawa an gane sannan ba za ka ɗauko akuyan daji ka kawo ta cikin gari kuma ka ce za ka fitar mata da zakka ba ta yi ta haihuwa saboda akuyan daji an zanta tana hawa ina tana hawa duwatsu ko mun nisan dutse za ka ga ta hau da kafarta kuma za ka makale a wajen ba iri ɗaya ba ne da akuyoyinmu na ne na gida amma su iri ɗaya ne an gane sai dai suna da ƙaho ƙato saɓanin namu za ka ga tsawon ya yi sama ya yi juya haka to kaga irin wannan amma siffar za ka ga irin siffar akuyoyinmu ne kaga wannan ba ɗaya ba ne amma in dai jinsin su iri ɗaya awakai da tumakai kaga iri ɗaya ne to yanzu in an tara su su dukansu aka haɗa su wuri ɗaya sun kai zakka to zakka ya hau kansu yanzu misali ka kawo goma wancan ma ya kawo goma awakanka a cikin shekara biyu za su iya kaiwa arba'in a cikin goman nan guda bakwai su ne mata uku ne maza a cikin shekara biyu za su iya kaiwa hamsin haka ne saboda akuya duk wata shida take haihuwa to kuma ta iya haifan yan biyu za ta iya haifan yan uku za ta iya haifan nawa yan hudu har babiya to yanzu idan ta haifan maka biyu a shekara kana da gudanawa. nawa hudu to guda bakwai nan kowace ta haifi hudu kayan gida bakwai kaga ya kaninka kenan in hudu ta haifan maka kaga ya ta haifan maka da yawa kenan to malam ce in ka duba fa in ƙasa anin nisabi amma in kun hada adadin ya kai nishadi ba lam yajib fihi babu wani abu da ya ba a kansa na zakka wal maqsudu manufa a ciki an yablugha al majmu'u nisaba abinda ake so shine in aka tara su gabaki daya a ce sun kai nisabin zakka to zakka ta hau kan wannan dabbobin ba za ku ce a haɗaka muka yi ba kowa ya a'a kun fara haɗakan a guda biyar biyar ne kai kana da awakai biyar yana da tumakai biyar ka gane awakan nashi za su fara yawan da zai tsara na mai tumakai saboda su duk shekara ne so ɗaya suke haihuwa kuma ana iya samun sa'a ta haifi biyu amma galiban akuyoyi sun fi haifan biyu uku hudu biyar wasu ma har shida za ka ga Allah na azurta su kuma Allah ya raya musu su duka to kaga idan aka tara su ga baki daya suka kai nisabin zakka to zakka ya hau kan wannan garken naku ولو كان ما لكل واحد ناقصا عن النساب مالن yace koda kowanne a cikin kukubin ya tawaya bi ma'ana bai kai adadin da ake bukata ba na nisabi wannan na da goma sha biyar wancan yana da ashirin da biyar kaga kowanne ba da ya kai nisabin zakka ko amma in aka hada su sun zama nawa arba'in kaga zakka ya ne ya hau kanku shine ma yake cewa ko da kowanne guda ɗaya bai kai adadin zakka ba tun da ke kun haɗa to dole a fitar an kane wannan me dalilin da ya sa malam yake kawo mana wannan bayanin saboda musulunci babu abin da ya bari akwai wanda suke haɗata haka to in za ku yi haɗata to ya zama na cewa kuna da wannan ilimin fa a shartu sani malam ya ce sharaɗi na biyu an ya kuna khalitani min hali wujubi zakati dabbobin da aka cakuɗa su ya zamana cewa suna daga cikin dabbobin da zakka na hawa kansu yanzu ba ka taro kaji ko ka zo ka ce ai sun kai kaza za a fitar mai da zakka ba saboda babu zakka akan me akan kaji ko sa'annan mutum ba zai tara zomo kuma ya ce ne akwai zakka a kai ba kuma mutum ba zai tara kibi an gane ya ce yana da fon ya kai hatta ɗari kuma kaga ba karamin kuɗi zai samu a kansa ba sannan kuma ya ce a ai zai fitar da zakka kaga shi kifin a karan kansa ai ba zakka a kansa amma kuɗin da ya ajiye maka ka samu in ya kai nisabin zakka sai ya shekara kuma yanzu misali ka yi harvesting ɗin kifi kana da pond sai ka yi harvesting ɗin kifi ka samu miliyan ɗari ka ga miliyan ɗari ya kai nisabin zakka aiko to amma a lokacin ba zakka a kanta saboda ne ba ta shekara ba ana fahimta to mu mukaddara a ciki a miliyan ɗarin nan sai ka cire hamsin sai ka ajiye hamsin sai ka juya shi ana ganewa to wannan hamsin ɗin sai shekara ta zafiyo wancan da ka juya sai ya haifan maka da ɗari biyu Ka kaga yanzu ka samu nawa ɗari biyu da hamsin nan tun akwai wannan hamsin ɗin a ƙasa to idan wancan ɗari biyun ya zo idan ka shigar da shi cikin hamsin ɗin nan dole za ka irga kudin da za ka fitar zakka miliyan 250 ne za ka irga don ka fitar mai da zakka ba za ka ce a wannan yau ya shigo ba a tun da asalin kana da kudin da ya kai nisabin zakka shine 50 din da ka ƙara 200 a kai kaga ya zama nawa 250 ko da a ranar da wancan ya shekara ne tun da daman kana da shekararre a ƙasa to za ka yi lissafin 250 ne ana fahimta haka to shi ma dabbobi kana da dabbobi guda misali talatin sai Allah ya kaddara ashirin a cikinsu mata ne goma ne kaɗi maza matan nan dukkansu sai Allah ya kaddara sai ka ɗau ciki kuma da Allah ya tashi taimakonka sai ya kaddara kowace ta haifi guda biyu ko uku kaga yanzu in aka kidaya ashirin gida uku kaga yana da yawa ko ashirin a gida hudu kaga yana da yawa kaga ya kai nisabin zakka ranar da kowanne ta haihu misali a ce yau wannan ta haihu gobe wannan ta haihu sai ka dinga lissafin yanzu an kai nawa an kai kaza an kai kaza ranan da wata na haihuwa sai ya kai arba'in to da ranar zakka ta dabbobin ana ganewa kakka ce ce wa'ancan sun zama haihuwa a'a daga ranar zakka ta sai ka fita an gane wa'ancan in sun zo sun haihu ka gane ka riga ka fitar da wannan sai ka kara jiran wani haihuwar yana kaiwa adadin kaga daga arba'in nan har sai an kai nawa ɗari da fashirin sannan za ka ba da guda biyu ta Allah ya mana sauki da yawa na to shi ne sai malam ya ce maka ya na cewa wanda za a fitarwa da zakan akwai wajibcin zakka a kansa musulmi kenan kaga in kafiri ne kaga ba zakka a kansa shine malam yace an ya al-khalifani min ali wujubin zakka ku da za ku yi haɗaka ku biyu ya zama na cewa dukkan ku kun kai musulmai ne zakka haukanku hau kanku amma idan abokin aikinka kai musulmi shi ba musulmi ba kuka hada awakai da tumakai kaga babu zakka a kai saboda mutum ɗaya ne zakka ke kansa ɗayan kuma ne babu zakka tun da akwai wanda za ka ga saboda akwai gaskiya tsakaninsu da aminci zai iya cewa na siya in ba ka haɗa da naka an gane to in aka yi hakan babu zakka a kan har sai in nakan ne ya kai adadin zakka ko da ya kai arba'in tunda shi babu wajibcin zakka a kansa shi ne ma ce farauka na adu ma laisa min ali zakati da ɗaya daga cikin ku ɗaya daga wato babu zakka a kansa bi ma'ana ba musulmi ba ne kan kafiri sai ma ce maka kamar kafiri lamtu tu'assiru hulfatu to to haɗakan ba za ta yi tasiri ba wa tsara li kulli qismin hukmuhu kowane bangare na haɗakan hukuncinsa daban na kafirin kaga nashi daban kai naka na musulmi naka daban duk kun haɗa ne saboda haka ba za ka ce ya kai nisabin zakka ba yana zuwa sai ka ce mai to ai na fitar da zakka a wa ce ma shari'a ba ta ce maka haka ba kuma kakka cuce shi ana ganewa to shi ne sai malam ya ce wannan ka san wannan a shartu thalithu shar'i na uku an yashtarika al-malani al muktalifani fil sai ce a samu haɗakar dukiyar guda biyu wanda aka yi haɗaka da shi a wurin da aka ajiye shi misali makwanci shi ne malam ya ce almarahi wa huwa almabitu wal ma'awa shine wajen da kake kwanciya kake tsugunawa wa an yashtarika fil matrah yace a sami haɗaka a wuri wa huwa almakanu alladhi tajtami'u fihi litadhhaba lil mar'a inda dabbobin suke haɗuwa sannan a tafi kiwo sannan in an dawo za a kara ana ganewa za a dawo ta yi wannan na da nashi makwancin wannan ma na da nashi makwancin amma in za a tafi kiwo sai a zo a haɗa su kamar yadda 'yan ƙauye ke yi sannan a kaɗa su su tafi in yamma ta yi in ana dawa gida wannan za ta tafi nata wannan za ta tafi nata ba ka haɗuwa sai in za a je kiwo kaga wannan daban ko ana fahimta ba wai an haɗa su bane wuri ɗaya akwai bambanci wani da Allah ni masu mun duba mun dabbobi na ba su da wayo ba su da dabara kamar naka in za a tafi da Allah zan sa su dinga zuwa su haɗu da naka dabbobin a tafi saboda in samu natsuwa kuma ana dawa to kaga wannan ba haɗuwa ba ne ana fahimta sai malam ya ce wa an yashtarika fil mahlab a ce an haɗu a wurin makata wanda ake tatsan nono wa huwa mawdi'ul halaq ana ganewa shine wajen da ake tatsa na nono falau haliba ahadun sharikaini da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗaka yana zuwa ya tatsi nono ma shi makanin yana tatsan nono a wani wuri na dabbobinsa wa halaba al mashiyata hufi fi makanin akhar shi ma ɗayan yana tatsan nonon dabbobinsa wani waje na daban kaga idan ana tafiya za ka ga wani lokaci ma har rigar nono ake sawa dabbobin sai a sa musu zani a toshe nonon don ya taru da yawa a tatsa har awakai ana musu haka ana ganewa har awakai ana musu haka na tuna lokacin da muka je a kafila zuwa madinatu shandi boda ne da misra mana hutu a jami'a to da muka je mun zagaye ƙauyuka arba'in da ɗaya a wannan tafiya to a ciki mun je wani ƙauye sai aka kawo mana shayi da nonon akuya aka haɗa mana shayin to da yake ni ne shugaban ɗalibai a wannan tafiyar sai wato jakatin garin sai yake tambaya na yaya wannan shayin na ce mai da daɗi sai ce to baka tambaye ni da me aka haɗa muku nonon nan ba sai na ce to da me aka haɗa sai ce da nonon akuya sai na ce mai masha Allah yana da daɗi na gama sha na ce ƙara min ya ji daɗi ya ƙara min yana ta jin daɗi na sha shayi kuma wallahi in ba dan ya faɗi ba ni ba ma hankali na bai ma kai wajen ba da nonon akuya ya hada aka hada mana shayi to kaga wanda ke zuwa kawai ya san wannan amma wanda baya zuwa kaga bai san ana yin haka ba to anan ne zaka ga muka ga ana sawa akuyoyin rigar nono shine zani sai a rufe nonon su da shi sai a daure musu shi ta baya ta yanda yaran ba za su zo su sha nonon ba zai taru sai a tatse sannan da baya su yaran su zo su sha shi da sai malam ya ce asirul tu'athirul a anan haɗakar ba za ta yi tasiri ba tun da kowanne da inda yake shan abin nan ɗinsa wa an yashtarika fi fahalin a samu haɗaka a wurin bijimin raƙumi bi Allah ya kuna li kulli nasibin fahlun mustaqillun kada ya zamana cewa kowane ɓangare yana da shi na shi bajimin raƙuminsa wato na daban balla budda an ya turuka fa'alun Ya zama zamana cewa dukkansu wanda ke musu barbara guda ɗaya ne duka ya zamana cewa kowanne ba wai yana da nasa bane guda ɗaya ne an haɗa su a wuri ɗaya ƙila wannan za ka ga mata ne yake da shi wannan kuma yana da mace yana da namiji to kaga mai matan ai dole zai buƙaci a zo a haɗa ko saboda me a samu ana musu barbara don su haihu idan sun haihu kuma kaga za su sami yawaita a nan za su ƙaru to in babu wannan kowanne yana da nashi to wannan daban ne ina gani sai mu tsaya a wannan gabar saboda in mun ɗauki wancan kuma bayani yana da ɗan yawa da ba za mu samu lokaci da za mu ce za mu abin ba zai ja mana lokaci sai mu tsaya a wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura a kan shi sha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya sai mu amsa in babu sai mu tafaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum assalam na'am na? to na? za a fitar a nashi tambaya yake ya ce idan ana da kun yi haɗaka kuma kai kana da sha biyar shi yana da hamsin da biyar already ai zakatar ga ta hau kai 25 in 25 ne in aka haɗa kaga kuna da 40 kenan za a ɗauka a nashi an gane za a ɗauka a nashi in ka za zo gaba kuma za a ɗauka a naka ai naka kai ma karuwa yake yi to tun da a haɗaka ne sai a duba wanne ne shari'a ta ce a fitar in haɗakan a naka yake kaga za a fitar a naka in shekara ta zagayo sai a duba a nashi shi ma sai a fitar haka haka haka haka an gane yawwa na'am na'am a'a an kawo Allah ya gwada annabi Dawud ne don ya zama maka izina da ni kaga annabin Allah ne suka zo a matsayin suna da suna fada da juna amma ba mutane ba ne mala'iku ne sun zo don su gwada shi a ɗabi'an mutane kullum ana kallon mai kuɗi shi ne mugu talaka shi ne wanda ake zalunta yawancin mutane ba sa yadda shi talaka zai iya zaluntar mai kuɗin ana ganewa to shi da ya ji wannan kaga ai ya kamata ya saurari wancan ne Allah ya kawo ne don ya zama ibina shi annabi dawud alaihi salatu wassalam sai da suka mai sharadi ka saurare mu kuma yi ka mana gaskiya kuma yi zalunci da ya sauraru wannan kaga me ya kamata ya yi ya saurari na biyu to sai bai saurari na biyun ba kawai saboda wannan ya yi magana sai ya ce wannan wannan na biyun ya zalunci wannan ba tare da ya ji ta bakin wancan ba Ka'idar da ake so ni da kai mu gane shine a magana komin gaskiyan mutum ba zai zo maka da magana ka yi hukunci a maganarsa ba in ka ji kaka ce ƙarya ne kaka ce gaskiya ne sai ka ya kawo ƙara ne wane ya mun kaza sai ka ce sai ka ce to na ji sai ka kira wancan ɗin me ya haɗa ka da wani kaga yanzu za ka ji naki ko zai ce ma ai kaza da kaza da kaza ya faru to kaga yanzu ka ji na wannan ka ji na wannan to in ka gama ji sai ka hada su su biyu to daga nan ne baka iya gane gaskiyar magana wani ne kace mun wani ya maka in ƙarya ya faɗi ba zai iya nana ka maganar da ya gaya maka a baya ba ya manta su kaga daga nan sai ka mai nasiya wani ka ji tsoron Allah kakka yi kaza kakka yi kaza kakka yi kaza wani kuma kai hakuri haka rayuwa take dole in kuna hadaka da juna wata rana za a maka ba daidai ba kai ma wata rana za ka yi ma wani ba daidai ba amma wani ka ji tsoron Allah wanda kaza ne kaza in ka kara min kaza zan ma kaza ka ga yanzu ka wuce amma in ka ce misali duk abin da wani ya gaya ma gaskiya ne to kullum za ka buɗe wa kanka ƙofar da ba za ka iya rufe ta ba in a gida ne misali uba shine na kawo mana misali na ce wani lokaci kana da yara a cikin yaranka akwai wanda shi komai zai faɗi gaskiya zai gaya maka akwai kuma wanda ka san shi komai zai gaya ma ƙarya zai gaya ma abu ɗaya ne zai gaya ma kai da shi ne ce Allah ɗaya ne ko shi ne ka yadda duk da haka yake in ya zo ya maka magana ba za ka ce ƙarya yake yi ba ka saurare shi sannan ka haɗa su daga nan ta yiwu a lokacin ko a wannan zaɓen ya fi wancan gaskiya amma saboda an san shi da ƙarya sai a ƙime sai a ki shi abin nan to kaga yanzu in kai haka kai kuma ka shiga hakkinsa shine abin da shari'a ta karantar da mu saboda ka duk inda zaka ji har na buga mana misali da mata misali mutum yana da mata ɗaya biyu ko uku ko hudu kaga ne waɗannan shine zai iya sanin tana wannan tana zaune za ta wasu ce mata ka fata min kaza to kaga tunda ka ji ba za ka ce ƙarya bane ba za ka ce gaskiya bane sai ka tabbata da ya haɗa ki da wacce kaga daga nan za ka ji menene daga nan kuma za ka iya fahimtar inda magana take in wancan ƙarya ta yi za ka iya ganewa in an samu rashin jituwa ne a tsakaninsu kowa na da nashi gaskiyan gwargwado kaga za ka iya ganewa an samu kila communication ga mai zai ce wacce kin ga inda matsalar ki take na kuskure ke ma ga inda matsalar ki take na kuskure ku gyara ku toshi kaga daga nan an gane amma an kace duk abin da aka gaya maka ba tare da kayi bincike ba to ka shiga haƙƙin wannan mutumin hatta ɗa ne ko da ɗa ne ka shiga haƙƙinsa Allah ya samu dace muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma mana roƙon Allah ya yafe mana akwai makwabcin masallaci a honorable suleiman shu'aibu wanda Allah ya yi wa matarsa rasuwa ɗazu jiya tana bayan mun abin da nan ta wuce amma kuma yau Allah ya kaddara a kabari za ta kwana ba a gidan mijinta ba shi ne kwamishina na internal security na wannan gari gidan shi na nan kusa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya sa aljanna ta zama makoma a gare ta ya yafe mata kurakuranta ya yafe mata kurakuranta ya sa aljanna ta zama makoma a gare ta sa'an nan kuma gobe insha Allah za mu samu bakon dakta Abdurrahman Zakariya sarkin malam Ja'far zai kawo ziyara yana da muhazara da zai je a kwatano zai shigo garin Kaduna ya kwana washe gari ya wuce tare da dakta Bakar Sani muka nema ya zo nan ya dan fa'idantar da mu kafin ya je a abin nan Togo da za su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi ma ya kawo shi lafiya tsakanin magariba da isha'i zai zo yi karatu a nan insha Allah abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka shi arziki ka shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofi da naka da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wataala duk lokacin da mutuwar mu tazo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk